وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون mushrikai ba su girmama Allah hakikanin girmamawa ba, yayin da suka ce wa annabiyansa Muhammad ba wani mutum da Allah ya saukar wa wani abu daga wahayi, ka ce da su ya kai wannan manzo, waye ya saukar da attaura ga annabi Musa tana mai haske da shirya ga mutanensa, wadda Yahudawa suka mayar da ita a cikin ƙananan littattafai, suna bayyana abin da ya dace da son zuciyarsu, suna ɓoye abin da ya saba wa son zuciyarsu, kamar siffar annabi Muhammad, ya ku larabawa an sanar da ku, ku da magabatanku abin da ba ku sani ba daga cikin alkur'ani, don haka ka ka ce da su ya kai wannan manzo Allah ne ya saukar da attaura sannan ka bar su cikin batansu da wautarsu suna izgili har yaƙini ya zo musu